Mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewar shugaban ƙasar Nijar, wata kwamjanar Abdulrahman Tiyani, ya ƙulla kyakkyawar ma'amala ko kuma ce ya ƙulla yarjejeniya tsakaninsa da ƙasar Togo, wanda mai sauraro a yanzu haka sun yi fitali da umarnin ECOWAS wanda suka kafa mata na cewar ƙasar Nijar ba za ta ƙara ƙulla yarjejeniya da wata ƙasa ba. inda mai sauraro a yanzu haka kasar togo ta ce a shirye take da ta yagi kungiyar ecowas idan ta kawo mata sammaci na cewar me yasa ta ƙulla yarjejeniya tsakaninta da ƙasar nijar wanda mai sauraro a yanzu haka na san za ku so ku ji yarjejeniyar me ƙasar nijar ta ƙulla da ƙasar togo mai sauraro gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke tafa da shi a yanzu haka amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon ka tashan nan tamu ta farko mai albarka muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode misraro a yanzu haka ƙasar togo ta ɗauki alkawarin cewa za ta ba wa Nijar wasu maƙudan kuɗaɗe wanda janar Abdurrahman Tiyani zai raba wa 'yan ƙasar Nijar domin rage raɗaɗin da har yanzu suke cikin ƙuncin rayuwa wanda mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewar idan muka tsallaka ɓangaren shugaban ƙasar Rasha wato Kwamfutin. ya fito ya roƙi janar Abdurrahman Tiyani da ya saki tsohon hamɓararren shugaban ƙasar Nijar wato Bazum inda mai sauraro a yanzu haka idan kuma muka dawo ƙasar najeriya za ku ji cewar shugaban ƙasar kaduna ya fito ya yi kace-kace da bola ahmad tinubu da kashim shatima akan harin da aka kawo wa 'yan maulidi a lokacin da suke gudanar da maulidi inda aka saka musu bom inda mai sauraro a yanzu haka malamai da dama sun yi fito sun yi tsokaci akan cewar allah ya isa ba za su yafe ba akan kashe rayukan musulmai da aka yi tabbas mai sauraro a yanzu haka dai za mu sako maka wani kanin labari da muke tafa da shi daga bbc hausa domin ka saurara ka ji abubuwan da suke faruwa a ƙasar najeriya da ma ƙasashen waje baki ɗaya inda mai sauraro a yanzu haka shugaban ƙasar togo ya firgita na jin cewar bola ahmad tinubu ya ce zai tattaro gaba ɗaya ƙungiyar ecowas domin kawo farmaki zuwa ƙasar togo Mai sauraro muna roƙonka ka ɗan yi mana komen a ƙasan wannan bidiyo namu domin jin ra'ayinka dangane da wannan rahoto da muka kawo maka shi a yanzu haka. Amma kafin nan muna roƙonka kai mana lakin a ƙasan bidiyon namu domin taka ne za mu dinga samun damar zaƙulo muku muhimman bayanai a yaushe. misuraro sauraro a yanzu haka dai za ku ji cewar janar abdulrahman tiyani ya fara kawo wa ƙasar nijar ci gaban da muhammadu bazum bai kawo mata a cikin shekara goma ba wanda mai sauraro a yanzu haka 'yan ƙasar nijar har sun fara mantawa da muhammadu bazum na aikin alkhairin da ya aikata musu inda mai sauraro ba a taɓa tunanin ƙasar nijar za a kawo har tsawon wata biyar ana rikicin juyin mulki ba inda wasu suke sa ran cewa dama a ce sojoji su shigo ƙasar najeriya su zo su yi juyin mulki wanda mai sauraro tabbas aka yi juyin mulki a ƙasar najeriya da akwai gagarumin yaƙi ko kuma ce da akwai gagarumin bala'i wanda zai afko na dalilin wannan juyin mulki da za a yi a ƙasar najeriya misuraro nan muka kawo maka ƙarshen wannan kanin labari da muke tafi da shi a yanzu haka kada ka manta ka ci gaba da bibiyar wannan tasha mai albarka ta sharhi tv mu kuma za mu ci gaba da kawo muku labarai kai tsaye da zarar mun dora mun gode da ziyartar mu da kuke yi a koda yaushe